Ciyar da yara a makarantun boko da ake kira kantin scolaire wani tsari ne da aka yi amannar cewa yana taimakawa wajen bunƙasa sha'anin ilimi sakamakon yadda matakin ke ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwar tura 'ya'yansu makaranta yayin da abin ke cusa wa yara kwaɗayin zuwa aji akai-akai. La'akari da hakan ne ya sa gwamnatin ƙasar ta fara yunkurin faɗaɗa wannan tsari da tuni ya haifar da kyakkyawan sakamako a ƙasashe makwabta. mafarin shirya wannan haduwa don neman gudunmuwar masu hannu da shuni Profesa Ibrahim Natatu shine ministan ilimin jamhuriyar Nijar. Nan kusa Benin kasa da muka sani wanda muke makwabta da su wallahi a shekara wanda ta wuce kashi saba'in kan ɗari suna cin abinci kuma program kinsu na bana kashi ɗari kan ɗari yara wanda suke primary school kamata ya yi effectively su rika cin abinci alakwal mu ma a Nijar ya kamata mu ɗauki wannan guri an ka leƙa a cikin wannan jihohin namu na arewa na manoma wanda kullum suna jakuɗa daga an da suke makiyaya kaga an suka jakuɗa an babu kantin an babu an yaran za su ci abinci dole su tafi da yaran su partenar da kuka san su su PAM su Plan Niger civil division. yau da shekaru da yawa suna rakal Niger a kan wannan abin sun ce mun mu ko gobe za su raka mu amma ya kamata mu da kanmu mu huto musu da politik national ta alimentation scolaire ga abin da muke so kuma ga a lokacin da ya kamata hukumar abinci ta duniya wfp ko kuma pam wacce yake tallafa wa Nijar a tsarin wucin gadin ciyar da yara abinci a makaranta ta jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwa in ji wakilin hukumar Jean Noel Janti. Le programme alimentaire mondial reste euh, très engagé aux côtés du gouvernement. Ya hukumar PAM na nan kan bakanta a wannan aiki na haɗin gwiwa da gwamnatin Nijar. Aiki ne da ke bukatar a samu ƙarin kuɗaɗe daga abokan hulɗa masu hannu da shuni. haka kuma abin na buƙatar gwamnati ta ware wani kaso daga kasafin kuɗaɗe a nan gaba domin al'ummomin da muke tallafawa da abubuwan inganta yanayin rayuwarsu kamar su ayyukan samar da abinci da kudaden shiga ta yadda wata rana su da kansu za su iya ba da gudunmuwa a ayyukan ba yara abinci a makaranta. Euh, euh, Sarakunan gargajiya sun sha alwashin ganar da talakawa akan mahimmancin wannan tsari a matsayinsu na shugabannin al'umma. In ji sarkin sakwara Honorable Dr. Musa Sadu Kalilu. C'est notre rôle, Mai martaba sarki na cewa aikinmu ne wannan, Za mu faɗakar da al'umma don ganin kowa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka wa ɗorewar wannan tsari na ciyar da yara a makaranta. afin que le eh, les cantines scolaires euh, continuer. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.